subhanahu ta'ala mana ya sa mu cika dan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika alqadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau a Laraba inda muke karanta wannan littafi mai albarka alamu sunnatil manshura li itiqadi at-ta'ifati an-najiyati mansura muna karanta aqidan wato sahaban nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda suka tsayu akan abin da nike kansa a yau da sahabai na su za su shiga aljanna wanda suka saba kuma su ne za su shiga wuta wa iyazu billahi Allah ubangi ya tsare mu yau uh, muna ashirin da biyu kenan ga watan hudu na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da sha daya jin ga watan biyu na shekara ta 2010 sha biyu ko sha ɗaya yau eh? eh sha ɗaya ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya a tambaye kuma za mu tashi a tambaya ta ɗari da hamsin da hudu shine tambayar tana ce ma jawabu man ƙala wace irin ansa ne za a baiwa mutumin da ya ce alaysa Allahu mumkinan fi alaysa mumkinan fi qudratillahi ashe ba abu mai yiwuwa bane ga ikon Allah da kuduransa an yaj'ala kulla ibadihi mu'minin ya sanya dukkan bayinsa mumunai muhtadina shiryayyu ta'i'ina masu masa biyayya ma'a mahabbati zalika minhum tare da son hakan a gare su shar'an ta hanyar shari'a idan mutum ya tambaci ah ni kan Allah bai da iko ne ya sanya dukkan bayinsa in ya ga dama mumunai ba kafiri kuma shiryayyu ba batacce masu masa da'a da biyayya ba masu saba masa Allah bai da iko ya so hakan ga bayinsa in ya so hakan ba zai yiwu ba ne jawab amsan da za a ba mai irin wannan tunanin ko mai irin wannan tambayan shine bala e huwa qadirun ala zalika Allah mai iko ne yayi haka amma in bai so ba fa kama kala ta'ala kamar yadda Allah yayi bayani a ayoyi suratul ma'ida aya ta 48 tana cewa walau sha Allahu da Allah ya ga dama ya so laja'alakum ummatan wahidatan da ya sanya dukkan bayinsa al'umma daya. akan aƙida daya. ba kafiri ba mai saba masa da ya ga dama bai yi haka ba to bai ga daman ba ya ka iya za ka yi challenge Allah ba ruwanka da wannan wa ta'ala sai Allah ya sake cewa walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so ko ya ga dama la'amana man fil ardi kulluhum jami'an da duk waɗanda suke kan doron ƙasan nan da dukkansu inda Allah ga dama da yayi su mummune suratu yunus aya ta sa'in da nawa da tara wa gairu haminal ayati da waɗansu ayoyi makamantan waɗannan walakin sai dai hadhal ladhi fa'alahu bihim abinda Allah yayi da bayinsa din yayi waɗansu mumunai yayi waɗansu kafurai yayi waɗansu masu ɗa'a yayi waɗansu masu sabo yayi waɗansu masu menene shiryayyu yayi waɗansu batattu ganin damansa ne baka da iko kayi challenging Allah ka ce why kai haka Allah ne mai tambayan mu in kai abu ce me yasa kai kaza amma baka da hurumi baka da iko ka tambayi Allah me yasa Allah yayi abin sa kazo kana challenging nashi a'a dalilin da yasa Allah yayi haka huwa muqtaba hikmatihi yana so ya nuna zartacciyar hikimarsa wa mujibu rububiyatihi da allantakansa da ta wajabta haka wa ilahiyatihi da kuma rububiyarsa rububiyarsa da uluhiyarsa a matsayin shi na Allah ne haka wa asma'ihi wa sifatihi wanda ya mallaki sunaye da sifofi fa qaulul qa'ili fadin mai fada ko maganan mai magana lima kana min ibadihi ta'i wal asi me yasa Allah yayi cikin bayinsa wani mai biyayya wani mai da'a ai wani mai da'a wani mai sabo irin wannan fadin irin wannan tambayan ka kauli man kala bai da bambanci da irin tambayar wanda ya tambaya yace lima kana min asma'ihi dar me yasa cikin sunayen Allah akwai ad mai cutarwa annafi'u kuma mai amfanarwa alwal mu'ti mai bayarwa wal mani'u mai hanawa walhafizu mai kaskantarwa wal rafi'u mai ɗaukakawa wal mai ni'imtawa wal muntakimu mai azabtarwa me yasa wato wanda eh, wanda eh, wani yayi tambaya irin me yasa Allah a cikin sunan shi akwai waɗannan akwai addaru mai cutarwa almani'u mai hanawa alhafizu mai kaskantarwa almuntakimu mai azabtarwa wa nahawu zalika da makamantan wannan iz af'aluhu ta'ala alhalin dukkan ayyukan Allah madaukakin sarki hiya muqtada asma'ihi sunayensa na fassara su ne wa atharu sifatihi kuma sifofinsa wato eh, eh, suna nuna sifofinsa mala yace fal i'tiradu alaihi wato yin kutse wajen tambayan Allah da tuhuman Allah fi af'alihi game da ayyukansa tamkar i'tiradun alaihi fi asma'ihi wa sifati tamkar kana challenging Allah ne game da sunayensa da sifofinsa me yasa Allah ka sifantu da kaza me yasa Allah ya sa wa kansa suna abbaru me yasa ya sanya sunan shi almani'u arrafi'u alkhafidu almun'imu almuntakimu bal wa ala ilahiyati duk wanda ya suka ga wannan ya challenge ga wannan tamkar yayi challenge yayi wato kalubalanci Allah wajen sa da rububiyarsa shi kuma fa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah rabbil arshi ubangijin al'arshi amma ya sifuna ga waɗanda suke kirkiran irin waɗannan tambayoyi suna sifanta Allah suna tuhuman Allah da su shi Allah fala yus'alu amma yaf'alu ba a tambayansa game da abin da ya faɗa ko yayi wa hum yus'aluna ku za a tambaye ku gobe kiyama me yasa kuka yi kaza me yasa kuka yi kaza amma Allah bawansa bai isa ya sanya shi a gaba yace zai challenging din shi yace zai tuhume shi yana eh, abun nan yana kalubalanta sa me yasa yasa kan shi kaza me yasa yayi kaza ina ruwanka idan yace ya halicci waɗansu bayi don wuta ina ruwanka idan yace ya halicci waɗansu don aljanna ina ruwanka shi ya halicci bayinsa yanzu akwai mai challenge Allah ce ya Allah me yasa kai alade yana kwana a waje kai mutu yana kwana akan gado mai laushi me yasa kai dabbobi ya Allah suna kwana a waje su yi kashi a inda suke kwanciya su yi fitsari inda suke kwanciya su kwana a waje ruwan sama ya dake su sanyi ya dake su zafin rana da iska da hunturu me yasa kuma kai waɗannan su kuma mutane cikin gado da wani borgo da wani katifa da wani irin filo da menene da menene su dafa abinci su ci shi kuma wancan sai ya cusa bakin shi a kwata ya yayi mu abin da zai ci akwai wanda ya taba challenge Allah me yasa yayi wancan to don me zaka yi challenge din shi idan yace na halicci bayina waɗannan wuta za su waɗannan aljanna za su kai me naka me naka sai sa Allah ya ce la yusalu ni ba a tuhuma ta ba a tambaya na ba a interrogating ina why kai kaza ya Allah Allah ce ku ne abun tambaya zan tsaye da ku in ce me yasa ku kai kaza me yasa ba ku yi kaza ba in ba amsa in kona ku fa'alul lima yuridu ne mai aikata abin da ya ga dama sai dai baya zaluntar mutum baya azabtar da shi sai ya aika masa manzo ce kai kaza kar karkai karkai kaza lokacin da annabi nuhu alaihi salam yayyayyai dan shi kan'ana ya hau jirgin nan ya ce kai zo ka hau jirgin nan ya ce baba zan hau kan tsaunin can baba ya ce masa yau fa ba mai tsira daga dukkan wannan eh, ba wani mai tsira wanda face sai wanda yake cikin mai jirgin nan duk wanda ka san yake wajen jirgin nan halakakke ne ya ce sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma ni ba ba zan hau wancan tsaunin zai karin daga ruwa yace la asimal yawma min amri la illa ma rahima ba mai kubu ba inda zaka kukuta kukuta da rahama da jin jinkanka yana cikin ka shiga jirgin nan dan nan yaki wahala bainahuma mawjun ko fa kana minal mughraqin a gaba kawai sai ga wani irin eh, igiyar ruwa ya ja dan kawai ya halakar da shi ya tura shi ya hada su da kafirai annabi nuhu ya zo yana takaici yana nuna complain da damuwa ga Allah ba ai kamar ni annabi ɗana ya halaka a idona tare da kafirai ya Allah ka mun alkawari kace za ka tseratar da ni da ni da iyalaina ya Allah ga ɗana ya halaka ido na yace kai nuhu innahu amalun gairu salih tambaya na da kake me yasa nayi haka wannan magana ce kai kuskure a kanta bai dace ka mun ita ba ce da ba don rahama ta da abin nan da sai na halakar da kai kada ka sake yin haka takuna inna takuna min aljahilin kasance cikin jahilai innahu laysa min ahlika nazartar baya cikin iyalanka iyalanka sune wanda suka bi aqidan da na turo ka da ita sune naka wanda ya rejecting abin da na turo ka da shi na sako na, ba naka bane so danka yana cikin wanda suka yi rejecting yace kada ka sake yin irin wannan zaka kasance cikin jahilai annabi nuhu ya ce ya Allah ka yafe mu ina neman tsari daga ba zan sake tambayan ka kan abin da ban da ilimin sa ba ya aka yi ta fama da baffan manzo Allah da annabin a gabansa abuwa ne ne abu talib shi ya rike annabi shi ya kare annabi shi ya taimaka annabi ya karfafa annabi ya yi supporting din annabi waje isar da sakon Allah amma da ya zo mutuwa akan gado manzo Allah yana tsaye akan shi ce baba ka ce la ilaha illallah ya baffa su Abu Jahal suna cewa kada ka yadda ka biye ma yara ka bar addinin iyaye da kakanni baba ka ce la ilaha illallah baffa suna cewa zaka faɗa zaka biye ma yara eh? daga can yace annabi ka yi haƙuri kawai ba zan faɗa ba ba zan mutu a yi ta a ce girma na ya zube ba ka duba to ka la hadiman man hababta walakin hadi mai ya sha yanzu misali kai ka sa ɗanka makaranta ka tura shi yaƙi ka biya masa kuɗi yaƙi ka cire shi daga wannan makantar ka kai shi wancan me kake so ka biya masa ka saya mai abin hawa ka masa kaza duk gata yaƙi ka zo wane tunda ka ƙi karatu me kake so kafintiri kake so ko aiki kaza kaza gaya mun abin ka tura nan ka tura nan yaki ya ka iya da shi sai wani ya zo ya blaming ɗinka ya ce me yasa wane ka ka bar shi haka kana da hali kana da iko sai ya ce mutu ya ce zai blaming ɗinka ayan da za ka yi da shi ina fata an gani Allah ce kada ka yayi kada ka sha ya sha kada ka yi kaza kaza zan kona ka yayi abin sai a zo a yi challenging Allah Allah ce to ba a haka ba a tambayan Allah in yayi abu ka zo kana tuhuma me yasa akwai kaman kana nuna akwai rashin adalci kenan shi kuma Allah ya wuce karfi yayi haka kana nuna akwai zalunci shi kuma ce inni haramtu zulma ala nafsi kuma ya ce wa ma kunna na hatta na nab'asa rasulan ba za mu taba azabtar da mutum ba sai mun tura masa manzo ina fata an gane ko manzo Allah sallallahu ya ce idan aka maka sata ko ni hatsari ya same ka ko ni tsautsayi ya same ka mutum idan ya zo jajanta maka a daina ce da kayi kaza da kayi kaza da kayi kaza da kayi kaza yace duk wannan abun ya wuce tun da abun ya same ka ka ce ma sha Allahu kawai kana abinda Allah ya so ya zartu kawai ka bari amma ka ce da an yi kaza ya yasa ba ku yi kaza ba sai dai a yi abun don gaba Allah rufa mana asiri tambaya ta gaba ta 155 tana ce ma manzilatul imani bil qadari min addini menene matsayin imani da kaddara cewa yana cikin addini bi ma'ana duk wanda bai imani da kaddaran Allah ba tamkar baya cikin addinin musulunci meye dalilin haka din Me matsayin imani me yasa aka ba imani da kaddara wannan matsayin wanda har aka cewa yi imani da shi din ma addini ne rashin imani da kaddara ma gaba ɗaya ba addini bane bale ce eh al-imanu bil qadari nizamut tauhid imani da ƙaddara yana daga cikin tsari da yadda da tauhidin Allah kama annal imana bil asbabi kamar yadda yin imani da duk waɗansu sabuba allati tusilu ila khairi waɗanda suke sadar da mutum zuwa ga alkhairi wa tahjizu an sharrihi kuma su tunkuɗe mutum su kare shi daga sharrinsa hiya nizamu shar'i su ma tsari irin na shari'ar musulunci na'am kai imani cewa in kana son alkhairi sai ka bi sabuban samun me alheri ina so in samu kuɗi eh kuɗi alheri ne eh ina so in samu da eh da alheri ne eh to menene sai un yi imani da sabuba ko process da ake bi na samun yaron shine me ni aure ba na roki Allah ya bani dan ba dole bane don na aure Allah ya bani din ana iya a yi auren a zauna shekara ashirin ba haihuwa ina so in yi imani eh, eh ina so in samu kuɗi alheri eh to in roƙi Allah sannan in fita in nemi sana'a ko ba haka ba Allah ce famshu fi manakibiha ku bazama a doron ƙasar nan wa kulu min rizqihi ku je ku ci daga arzikin Allah hmm? manzo Allah ce taya za a yi tsuntsu ya kwana bai da gero ya fita ya dawo a ƙoshi kai ɗan adam ka zauna wai kai ba abin da zaka ci a rana A fata an gane shine yace ya yace anan wala yantazimu amru dini al'amarin addini ba zai tsaru ba ba zai tafi a daidai ba wa mu ba zai miƙe ba illa liman amana bil dole sai an hada da imani da ƙaddara wamtafala shar da kuma bin abin da shari'a ya faɗa kama ƙarraran Nabiyu nabi sallallahu kama yanda manzo Allah sallallahu ya tabbatar mana da cewa al-imanu bil ƙadari wato imani da kaddara yana daga cikin imani ga Allah Tun Makala sai yace liman qala lahu musamman gama wanda ya tambayi annabi ya ce wa annabi afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amala ya rasulullah tunda Allah ya kaddara ma wani dan wuta ne wani dan aljanna ne ko ya ki ko ya so ko ya aiki ko bai aiki ba haka abun zai faru ya rasulullah to ba za mu dogara kawai da abin da Allah ya kaddara mana mu bar aiki ba sai manzon Allah sallallahu ya ce a'a i'malu ku yi aiki ta hanyar aikin ne fa kullu muyassarin lima khuliqa lahu ta hanyar aikin ne Allah yake sauƙaƙa wa mutum abin da ya kaddara masa in Allah maɗaukakin sarki ya kaddara maka tun fil azal kai dan aljanna ne to ta hanyar ayyukan da kake din ne zaka samu sauƙin shiga aljanna sune sabuba ta hanyar yin aikin ne mutum zai samu sauƙin shiga wutan ta hanyar menene wato samun sabo abu ne mai sauki a gare shi kashe rai abu ne mai sauki a gare shi ka gani halakar da mutum abu ne mai sauki a gare zalunci abu ne mai sauki a gare shi cuta cin dukiyar maraya ya samu abu ne mai sauki a gare shi sallah sai ya samu abu ne mai nauyi a yi ta fama bai so juma'a bai so sai a noke a yi ta rigima da shi akan ibada kudin shi gaba ɗaya na zuwa kasashen turai ne da hutawa da sharholiya amma bai taba leka makka ba bai taba leka aikin haji ba dukiyan shi dai banza ne ke ce amma ta hanyar kirki ba a sai ka ga Allah ya sanya masa ya kaddara masa nan ɗin ya zama to mai wahala a gare shi ta farkin shiga aljanna sai ya ga kutsawa cikin alfasha da zalunci da abubuwan da ke kai wuta su ne masu sauƙin aikatawa a gare shi wannan kuma wanda Allah ya nufe shi aljanna cikin aikin ne zai tarar da ayyukan aljanna su suka fi masa sauki yanzu wani musulmin bai da tashin hankali na bala'i in ya ji azumin ramadana saura sati daya to shi duk wani tashin hankali da bala'i da musiba da damuwarsa ba irin wannan ko iya ji lokacin kiran sallah ya yi ta haka za ka kai kuma ka samu abu ne mai sauki kana murna ma kana ka kaza kuma eh, lokacin ya zo kana gode Allah da ya tsawaita rayuwarka ma har za ka ga wannan wata to haka za ka gani haka za ka tara Allah ubangi ya rufa mana tunda za ka samu shan jini mai sauki ne a gare shi yadda zai sha mineral kai za ka iya wannan ya aka yi abun ya zama mai sauki a gare shi kuma wa ya tilasta shi shi ya zaɓen makansa to in ka samu mutum haka to ana sauƙaƙa masa abin da zai kai shi ga abin da Allah ya ƙaddara masa in wuta ne in aljanna masa Allah ya sauƙaƙa masa tafarki da ayyuka na shiga wuta Allah ubangiji ya sa mu dace famanna nafal qadara duk wanda ya kore ƙaddara za'iman yana mai rayawa cewa munafatuhu lishar'i eh cewa ai ya bai bai dace da shari'a ba bai dace da shari'a ba bai dace Allah ya kaddara kaza da kaza mara kyau ba Allah ya kaddara mai kyau ya kaddara mai kyau mara kyau kai ka je ka zaba sai Allah ya barka a haka faqad attala Allahu ta'ala an ilmihi wa qudratihi duk wanda yace ya ya kori kaddara to babu shakka ya kore ilimin Allah da kudurar Allah waje alal abda mustaqillan an sanya bawa kenan wato mustaqillan bi af'alihi khaliqul laha kaman bawa shi yake producing ayyukansa sannan kuma bawa ya zamanto wato independent da ayyukansa alhalin kuma wa mata sha'una illa an yasha Allah kaddarar Allah ita take riga nufin Allah shi yake riga son Allah shi yake riga sai naka ya ya biyo kan na Allah kama qarrar eh, fa asbata ma Allah ta'ala khalikan kaga idan ka ce kaddara ba na Allah bane bawa ne yake kaddara ayyukansa bawa ne yake kirkiro ayyukansa to babu shakka ka sanya bawan nan tamkar mahaliccin ayyukansa alhalin Allah yana cewa wallahu khalaqakum wa ma wa ma ta'malun Allah shi ya shi ya halicce ku da abinda kuke aikatawa bal asbata anna jami'al makhluqina khaliquna wa man asbata muhtajjan bihi ala shar'i muhariban lahu fi bihi nafiyan anil abdi qudratahu wa ikhtiyarahu allati manahahu Allah ta'ala iyaha wa kallafahu bi kaga duk wanda ya tabbatar da cewa bawa shi ke halitta irin aikin da yake yi yana kafa hujja akan da shari'a da shi misali mutum ya sha giya mutum ya sha giya sai ya nuna ba aikinsa ba ne Allah ne ya so wannan karya yake Allah ya hana shi shan giya amma wa ya halicci giyan Allah ne da ya halicce ta ce gata amma na hana kar a sha bawa da ya zaɓi shan taɗin sai Allah ya sauƙaƙa masa ɗin ya sake masa kaman kai ne kai da ɗanka kayi kaza kayi kaza kayi kaza yaƙi kayi kaza ka tura shi nan yaƙi ka tura shi nan daga ƙarshe ya za ka yi ka sake mai ragama ni na yi iya na sai ka sake masa me ragama ya ka iya da shi ya ka iya da shi to shi shine karkai karkai karkai karkai ya zaba ya zaba sai Allah ya sake masa shikenan haka al'amari tun shi yake fara zaɓa amma bisa ƙaddarar Allah da ikon Allah da ya rigaya zai yi ɗin amma duk da haka Allah ya aiko masa manzo kar ya yi bisa ƙaddarar Allah da ta rigaya da ikon Allah da ya rigaya cewa zai yi ɗin amma duk da haka Allah ya saukar masa da littafi a kullum ana masa wa'azi kar ka ya je yi ɗin kaga ba yanda za a iya ce Allah ne kuma ya umarce shi ya ƙaddara abun amma bai umurce shi ba da ya zaba kuma sai Allah ya sake masa ka gani shi sa Allah kullu yake ce in tansurullah in kai kokari kai kokari kana abu kana abu kana neman taimakon Allah sai ya me sai taimaka maka duba eh, eh, eh, iblis me ya roƙi Allah ya ce Allah ina roƙonka alfarma ɗaya ya Allah karka kashe ni da wuri karka kashe ni da wuri kuma a lokon alfarman da ya atake ne fa bayan Allah ya ce masa kai iblisu me ya hana ka yin sujada wa annabi adam da na halitta da hannayena ya ce don min na fi shi daraja ka yi shi da tabo ni ka yi ni da wuta yace fita daga aljanna na tsine maka har ranar tashin kiyama kai la'ananne ne tsinanne ne ya ce to Allah na ji ka tsine mun ka la'ance ni amma ina roƙon ka roƙo guda ɗaya ya ce ne. ka bar ni ila yau mi yub da ya Allah kar ka ɗauki raina ka bar ni har ranar da za a kashe har ranar da za a yi tashin kya kuma ya gaya wa Allah ajendansa ta wannan roƙon da ya yi a tsawaita masa ya ce la'ugu yannahum ajma'in waɗannan bayinka sai na ɓadda su sai na bullo musu ta gaba ta baya ta dama ta hagu sai ka samu mafiya yawansu su ba su bauta maka ba Allah ce je ka man tabi'aka minhum fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mafura je ka wanda ya biye maka wutan jahannama da kai da su din ita ce makoman wanda suka yadda suka biye maka kullum Allah na ce kada ku biye ma shaitan kada ku bi hu lakum aduwwun mubin inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwan inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir Allah ce shaitan makiyin ku ne ku dauke shi maki kullun yana kiran mabiyansa ne zuwa ga azaban wuta Allah bai faɗa ba bai yi gargadi ba bai ja kunne ba ayan gata nan kullum ana karanta ta ranar tashin kiyama ma duk da haka mutum ya ma makansa wannan saboda haka a duk wanda ya ce ta'ala iyaha wa kallafahu bi hasabiha za'iman duk wanda ya raya cewa laha kallafa ibadahu duk wanda ya ce wai Allah ya kallafa wa bayinsa ya tilasta musu ya dora musu ma la yutaqu abinda ba za su iya yi ba ka taklifil a'ama eh kamar yadda ake tilasta wa makaho bi naqtil mushafi a ce ya sa duk wani digo da yake cikin alkur'ani to faqad nasaba Allah ta'ala ila zulmi lalle babu shakka ya danganta zalunci da ƙarya ga Allah Allah baya taba dorawa bawa abinda bai iyawa wa kana imamuhu duk wanda ya danganta wannan ga Allah yace Allah ne ya dora mutum abinda ba zai iya ba to lalle ya tabbata shugabansa a irin wannan aƙidan fi zalika iblis shine iblis la'anahu Allah ta'ala Allah la'ance shi ya tsine masa idh yaqulu a yayin da iblis din yake fada wa Allah gaba da gaba fa bima aghwaytani ya Allah tunda ka badda ni to la'aqudanna lahum siratakal mustaqim sai na badda su tafarkin ka madaidaici hmm? la'aqudanna qa'ada shine zama ka'ada shi ne zama bi ma'ana shaidan ya ce zan zauna akan tafarkinka miƙaƙƙin nan da bayanka za su riƙa bi sai un zauna ga hanyar duk wanda ya zo in bige shi un zamar da shi duk wanda ya zo in bige shi un zamar da shi duk wanda ya zo in bige shi un zamar da shi shaidan din shi da kanshi ya confess ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayanka na kwarai ne ba zan iya ba ba zan iya bige su akan hanya in kau da su ba wa ammal mu'minuna haqqan amma mumunai na gaskiya fayu'minuna bil bilkadari. khairihi wa sharrihi suna imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa duk in ya samu mutum suna masu imani da cewa haka Allah ya kaddara musu haka Allah ya kaddara musu wa anna Allah khaliqu zalika kullihi kuma Allah shine mahalicin sharrin da kuma alkhairin ku fahimci wannan da kyau Allah shi ya halicci sharri shi ya halicci alkhairi amma sai ya ce ayi alkhairi kar ayi me kar ayi sharri nan ne ake samun matsala yes both Allah ne ya halicce su ya halicci sharri ya halicci alkhairi ka gani amma sai ya ce to ku rika yin wannan kar ku yi wancan din ya bar wancan din shi kuma don me don ya jarrabe mutane liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin Allah ya jarrabi mutane ya ga wane ne yafi kyawun aiki da babu sharrin kusa da alkhairin ai da ba za a gane jarrabawanka ba ai da ba za a gane jarabawa ba da ba za a gane imanin ka kai mai biyayya ne ko mara biyayya ne Allah ce wa nablukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un Allah ce zan jarrabe ku da sharri kuma zan jarrabe ku da alkhairi kuma gare ni za ku mutu ku koma ku zo accountability kowa ya bada account din abin da ya aikata shi yasa duk inda kamar yadda na faɗa kwanaki duk inda alheri yake zaka samu akwai sharri tare da shi duk inda haram yake zaka samu akwai halal a ɗamfare da shi wani sa'in Allah tashi ka sai ya sanya haram din mai yawa haka sai ya sanya dan halal din kusa da shi dan kadan ya ga wanne ne zaka zaba a wata aya yace qul la yastawi kasaratul khabithi wat tayyib ko ka ga musu ya Muhammad yawan kazanta da datti na haram baya daidai da alheri da halal dan kadan komen girman haram da yawansa kar ya rufe maka ido ba a baya taba zamo kaman dan kadan na halal da za a dauki tulin sharri haka haram ayi wayin din shi da halal haka sai kaga halal ya rinjaye shi wancan kumfa ne na iska to haka za ka tarar haka za ka tarar ya zubillah Allah ubangi jiya rufa mana asiri sai mutum kullum ya zaɓi haram ya ce ai ya za a yi kuɗi na miliyon sun kai 100 miliyon wani ya sai wai interest ne wai haram wai riba wai riba 100 miliyon sai ɗai ce ka bar waɗannan maƙudan kuɗin wai riba wai riba eh? to idan ka bar su fa yanzu ka duba tsantsan uwar kuɗin da aka ce ka ɗauka miliyan goma ne ci ka ina a duba fassaran ayan nan dai a duba riban nan ina jin ba ku gane ta bane yana karkarwa kawai zai cara duba yana karkarwa yanzu ka duba harkokin zaben nan da yadda ake zubo kuɗi zubo kuɗi wani a zubo kuɗin a gabansa sai ya manta da adalci da cewa zai mutu Allah tambaye shi kai how many millions aka tuku. sai kaga kai mutum ya kauce kawai sai kaga mutum ya zame kawai ka gan shi da sassafe mutumin kirki mai imani da yamma ya rikice maka kawai ya koma wata halitta daban ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ni ba talauci nake ji muku tsoro ba a'a a buɗe muku duniya ku yi gasanta ta mantar da ku kamar yadda ta mantar da ‘yan uwanku na farko ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da na farko manzo Allah sassana ce kowace al'umman annabi annaba da suka wuce kowa da abin da Allah ya jarrabe su da shi waɗansu al'umma an jarrabe su da mai liwaɗi da maza duk yadda ka kawo musu mace ba ta musu ba wani an jarrabe su da tawaye mudu kawai wani an jarrabe su da bauta gunki ya fada gunki ya wuni jikin gunki ya tashi a nan ya kwana sanyi na dukan shi ruwa sai ya je gun gunki na ko bai taba mai magana ba to yake ni kuma babban jarabawar da Allah zai jarrabe al'umma ta jarrabe ita ce kudi wa fitinatu ummati almal fitinan al'umma ta ita ce dukiya ita ce dukiya in ka ba mutum in ka ba mutum kuɗi ana laraba suna ce wai zai maka almustahil wa in kana son mutum ya maka abun da yake is impossible ya faru to ba shi kuɗi sai ya maka what is impossible haka a larabci suke faɗa in ka ba mutum kuɗi ya fa'alu lakal mustahil zai maka abin da ba zai yiwu ba in kuɗi sun samu a kira wannan ka gan shi kana da confidence a kan shi kana da menene har ka ji kawai an, turo masa waɗansu kuɗi kamar yana gani ai in ya samu waɗannan har ƙarshen rayuwansa bai da damuwa ta ina zai damu da wani maslahan al'umma haka za ka tara Allah ubangi ya rufa mana asiri haka za ka samu ah, wa annan laha ko ko mumini duk inda yake yana mai imani ce annan laha lalle shi Allah khaliqu zalika kullihi shine mahaliccin sharri da alkhairi Wayan yanqaduna li shar'i kuma suna mika wuyan su gaba ɗaya ga shari'an Allah wajen amrihi wa haihi da umurninsa da haninsa wa yuhakkimunahu fi anfusihim sirran wa jaharan kuma suna wato suna bin shari'a hukunce-hukuncen shari'a suna implementing ɗinsu a kansu sirran wa jaharan a ɓoye suke ko a bayyane yanda in yana fili a gaban mutane ba zai saɓi Allah ba haka nan ma in shi kaɗai ne a asirrance ba mai ganin shi Mummune kenan wa'annan hidayata suna masu imani da cewa lallai ita shiriya wal idlala da ɓatarwa biyadillahi dukkansu suna hannun Allah ne ya hadi man ya sha'u bi fadlihi ya shiryar da wanda ya ga dama bisa falalansa wa yudhillu man ya sha'u ya ɓadda wanda ya ga dama bi adlihi da adalcinsa da adalcinsa wa huwa a'lamu bi mawaqi fadlihi kuma Allah shine mafi sanin inda wuraren falalansa suke da kuma wuraren adalcinsa wa huwa a'lamu biman dalla an sabilihi ko shine yafi kowa sanin wanda ya bace wa tafarkinsa wa huwa a'lamu bima biman hitada kuma shine mafi sanin ga wanda ya shiryu zuwa ga tafarkinsa kaje suratul najmi aya ta 30 walahu fi zalika wajen ɓadda wanda ya ga daman ɓatar da shi da shiryar da wanda ya ga daman shiryar da shi walahu fi zalika alhikmatul baligha Allah yana da hikima ta ƙololuwa wajen yin hakan wal hujjatu damiga yana da hujja kuma wanda ta ishi kowane hujja hujja wa anna thawaba ko muminin kirki suna imani da ce lallai lada a sawaba lada wal iqaba da uquba murat murattabat ko wato an ɗan fara su ne ala shar'i akan shari'a binka ga shari'a shine ke baka lada yanda kai handilin shari'an Allah shi ke baka mai hukuba punishment fi'ilan wa tarkan aikatawa ko rashin aikatawa duka wannan alal kadari bisa kaddara ce ta Allah wa inna ma yu'azzauna anfusahum bil bilƙadari inda al masa'ib su sahabai suna kuka ne suna yi wa juna ta'aziyya yayin da wata kaddara ta musiba ta same su fa'iza wuffiqu li hasanatin idan Allah ya datar da su wajen aikata abu mai kyau araful haqqa li ahlihi sai su gode wa Allah subhanahu wa haka mumunan kirki suke idan mumini wata musiba ta same shi su mumunai idan musiba ta same su muminin kwarai da ya imani da Allah idan musiba ta same shi sai ya fara tuhuman kanshi ya ga lallai akwai inda yake da fault akwai inda yake da matsala amma da alheri ya same shi ba zai cewa shi bane sai ce alhamdulillahi lazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah sai su gode wa Allah Hmm? yanzu kai ne he kaga abubuwa sun rincaɓe maka ba sa tafiya kaga yadda da kake tashi ka yi sallah da daddare kana dan hada da azumi-azumi da kaga yadda kake karanta ƙur'ani kana da chance na karanta ƙur'ani sai kaga yanzu duka ka zubar na filfilun sun gagara ta farillan masai ai gwagwagwa in muminin kwarai ne sai ya rika ya rika tunani yana tunani yana binciken kansa akwai ta inda yake da matsala wannan abun ba haka bane kawai kar ya ce haka Allah ya kaddara mun no muminin kwarai yana tuhuman kansa ne ce ina da problem akwai wani abun da nake wa Allah sai kaga mutu ya fara bincika kai ko ta iyalai na ne zamantakewa na da iyalai na ne nake su Allah yake ponishin ina da wannan ko ta bangaren makwabta na ne kai akwai ta inda nake eh, zaluntan su a'a to ko ta bangaren ƴaƴana ne kai a'a ko ta bangaren wajen aiki na ne ko haƙƙin wani mumini zaka ga in abu ya same shi baya attaching din shi zuwa ga Allah yayi yayi soranda kawai yayi relax ya ce haka Allah ya so no muminin kwarai yana tuhumar kansa ne amma idan alheri ya same shi fa zaka yana ce alhamdulillah Allah na gode maka ba zai rika cewa ai shi ne ai effort din shi ne ai kaza kaza ne no to ta inda ake gane bambanci tsakanin mumini da me da kafiri kafiri in wani abu ya same shi yanzu mu duba kafiri idan Allah ya jarrabe shi hatta wannan kafirin da muke zama da su idan wani nashi ya mutu idan wani abu ya same shi ya ce oh god oh god why why me why me god who are you why me alone god god what have i done god why me me why ko ba haka ba mumini me zai ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un simple an gama amma idan alheri ya samu kafiri ya ce ha na, na business o wai wani secret ne irin na business ya ba shi haka sai nuna maka wata dabaran shi da iya business din shi da iya shiga nan ba zai ce from god ba ne ina fata shi fa ya ji daɗi amma kar a taɓa shi haka ke in kuma Allah ya jarabu zai ce wai me yasa shi kadai Allah yake taɓa ni to haka za ka samu ina fata an gane irin shi za ka samu idan ɗan shi matashi ko yana university ya rasu ba zai taɓa yadda mutuwan Allah ba ne ce wani ne amma in ya ga tsoho tukub tukub tukub ya mutu ya ce yes now na na dead na true dead haka to haka za ka samu bambanci menene bambancin mumini bari mu duba eh, kissan karuna ka gani kissan ƙaruna wallah ina ne kai ma la'ikatan la'ikatan yawa wa huwa a na'am walam yaqulu kama qala al-fajir ku duba idan alheri ya samu mumini me zai ce ko yayi shiriya yanzu idan ka kai aka idadda rana ta faɗi kana azumin nafila ka sauke ka sha ruwa ko ana azumin farilla ka sauke ka sha ruwa ko ka je aikin haji aka yi tsayuwan arfa aka dawo ma malam kaga ka kayi dawafin ifaba kayi menene an baro mina ka zo ɗake ka miƙe ka fama malam ka ce kai ai alhamdulillah Allah na gode maka Allah na gode maka sai ka ce sai ka ji ne ce alhamdulillah allazi hadana alhamdul mun gode Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan wani fa Allah bai shiryar da shi zuwa umra ba duk kudin shi in ya samu yaka kaji wai America za shi hutu a je bakin beach bakin teku inda ake tsiraici inda ake abun nan a kwana a club a dawo can tsakiyar dare a je club wai a ce wai an je America shakata da menene da makamantansu wani kuma da ya samu zai tattara iyalan shi da 'ya'yan shi ne a je a yi sati biyu ana ibada ana dawafi ana ibada ana karatun Qur'ani mumini idan ya tuna ya ga yanda shi ke da yanda shi wani in ya samu ba nan bane ya dame shi ya ce alhamdulillahi ladhi hadana lihaza mun gode Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan tafarkin wa ma kunna linahtadiya wallahi da ba za mu taba shiryuwa ba laula an hadana Allah inda ba Allah ba ba za mu taba shiryuwa ba Allah ne ya shiryar da mu suratul a'raf to kaga mumini shi wa lam yaqulu ba za ka taba jin mumune suna ce kama qala al fajir kama inda fajirin nan na yace lokacin da Allah ba shi dukiya mai dimbin yawa wanda makullan taskoki shagunan dukiyansa kawai latanu bil usbati bil usbati ulil quwwati ko ana ce katti 70 suke daukan mukullan manya manyan mukullan irin na bude fa manya manyan store din nan bunch din mukullan idan aka hada aka hada aka hada Mukullin wannan fa abu na eh, store guda ɗaya kawai in aka harada su katti saba'in ne suke ɗaukan su a duba wani irin dukiya ne to sai ya fara barna ya fara cin mutuncin mutane ya fara yakan annabi musa ya fara hana wa'azi ya fara takurawa a Yahana. ya hana a bullanan ya hana a ya hana sai addinin Allah ya yi ƙasa ya take wannan ya take wannan ya yi ɓarna, ya tura a kashe wannan a bige wannan eh? ya sayi 'yan sanda ya sayi sojoji ya sayi eh, abin eh, kotu shine komai da duk inda ka je ba za ka sha ba sai masu hankali suka ce ya karunu ya kai karuna wabtagi fi ma a Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaika wala tabghi fasada fil ardi inna Allah la yuhibbul mufsidin karuna irin wannan dukiyan da Allah ya baka ka rika neman lahiranka da ita amma kar ka manta rabonka na duniya ka ci ka sha ka yi abin da ka ga dama na duniya na halal amma kar ka mance da lahira kuma ka rika kyautata wa mutane kamar yadda Allah ya baka kai ma ya kyautata maka ka daina yaɗa barna a bayan ƙasa kai ne bige wannan bige wannan duk wanda aka ci mutuncinsa ko bonka ne ka daina barna irin wannan inna Allah la yuhibbul Allah baya son mabarnata irin wannan me yace sai ce innama utituhu ala ilmin indi wannan duken da kuke gani na an bani ita ne bisa cancanta na an san na cancanta ne yasa aka bani ita ka duba takaman da ya yi suratul qasas amma me ya faru daga bai Allah ya shafe shi da gidan da dukiyan gaba daya malaman tafsiri suna cewa hikiman da ta sa ai mutum za a halakar da shi shi ake halakarwa a bar dukiyan ko kamar fir'auna yanzu da Allah ya halakar da shi ya ce fa qulna li bani fa awrasna al arda alladhina kanu yustad'afuna ko masharik al ardi wa magharibaha bayan an halakar da fir'auna Allah ya ce to waɗannan bani isra'ila da da yake rauna nasu yake yayyanka su yake kaskanta su Allah ya ce da muka halaka fir'auna da mutanensa da magoya bayansa duka muka tsallakar da banu isra'ila ba mun tsallaka da muka ce su yuton su je su gaji dukiyan da garuruwan da ɗakunan kuma wanda da ake kaskanta su yanzu aka aka daga aka basu to amma kaga shi karuna da aka halakar da shi sai aka ki a bar dukiya malaman tafsiri suka ce hikimar da shi da dukiyar duka aka shafe saboda masu masa wa'azin kar mutane su dauka dama don kudin ne shi yasa Allah ya shafe shi da shi da da kudin gaba daya to wa idza qtarafu sayyi'atan bambancin mumini da kafiri mumini idan ya aikata kuskure idan ya aikata zunubi qalu kama qala al-abawan sai ka ji kamar yadda annabi adam da hawa'u su ne iyayenmu ko abawani mahaifa biyu me suka ce lokacin da suka ci dan itacen nan al'auransu ta bayyana da Allah ya ce ban ce muku kada ku yadda ku ci komai aljanna banda yar itaciyar nan ba ban ce muku kar ku yadda da shaidan ba shaidan makiyinku ne me suka ce suka ce rabbana zalamna anfusana mu muka zalunci kanmu kaga ba su ce Allah kai ka gaddara mana ba suka ce rabbana zalamna anfusana amma wa illam taghfir lana idan baka gafarta mana ba wa tarhamna ka nuna mana rahamarka ya Allah na nakunanna min al-khasirin zamu kasance cikin masu asara amma asalin zalincin suwa suka zalunci mu muka zalunci kanmu ka duba annabi Yunus lokacin da ya fushi wai mutanensa sun kular da shi ya ma fasa wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi suka iji annabi yunus sai musu alkawari ya ce nan da kwana uku za a halakar da ku shi bai roƙi allah ba ka gani annabi yu annabi annabi nuhu sai da ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirina innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran annabi Musa ce rabbana innaka ataita fir'auna eh, wa mala'ahu zinatan wa amwalan ko rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab qala qad ujibat da'awatukuma su sai da suka yi addu'a shi kuma annabi Yunus shine on his own ya yanke yace nan da kwana uku za a gama duk. mu'min Allah ne ya ɓadda shi ya hana shi kai ka kaddara mun me yasa shi yace shi ya zalunci kanshi shi ma iblis da ya bude baki yace ya Allah na ka eh, hakuri ka yafe mun ka umurce ni uyi sujada naki sai yana blaming Allah tunda kai ka ɓadda ni kuma ka fidda ni daga cikin aljanna to sai na ɓadda bayin ka nima ku duba rashin respect sai ya dangana rashin sujadan ga Allah ga annabi Adam da bai ba ai Allah ne ya kaddara masa wa iza asabatuhum musibatun ku duba shi ko difference idan mumini musiba ta same shi me yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku duba kafirai a lokacin munafikai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam Kulu, kama qala alladhina kafaru kafirai a zamanin manzon Allah da quraisha da munafikai idan musulmai suka fita yaki idan yaki ya zo sai munafikai su ce musulmai kar ku fita wallahi tallahi mutanen nan da za ku kafsa da su mugaye ne za su gama da ku za su ci muku za su fatattaka ku idan musulmai suka fita nasara suka fita yaki idan aka kakkashe su aka kashe wani aka kamar yadda aka yi a uhud aka kashe sayidina hamza aka kashe wannan mutum saba'in kun san da aka fita uhud din wannan abdullahi bin ubay bin salul kun san annabi ya fita akan su dubu ɗaya ne sai ya yi yuton da wajen ɗari bakwai akan hanya ya yi yuton suka dawo ɗari uku ko yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ga kafirai fa su yi gangami za su zo mana a cak har madina me shawaran ku kamar yadda manzo Allah ya saba neman shawara sai su munafikai suka ce a a a a mu ai a al'adan mu yanda muka saba idan za a kawo mana hari in mu muka fita muka tare su to mu ake cin nasara akan mu amma in muka zauna cikin gidajen mu muka kare ko ina mu muke cin nasara munafukai kenan su kuma sahabai especially wanda ba su samu daman zuwa yakin badar ba sai suka gaya ga aljanna Allah ya turo musu su tsaya wai sai aljannan ta iso su zabura mana su je su shige ta suka ce manzo Allah a'a ya rasulullah mu fita mu tare su suka emphasize akan he manzo Allah ya ya zabi a fita aje a tare su din shine suka ce to wata mu shawara mu mu manya mu ba da shawara a ya biye ma yara to su je to shine da aka je aka kashkashe wa qalu sai suka ce he kafiran na da musulmai suka dawo da suka dawo daga yaƙi bayan an kashe mutum saba'in wa qalu li ikhwani yace Allah yace ya ayyuhal lazina amanu ko la takunu lazina kafaru farkon ayan kenan kada ku yadda ku rika behaving irin yadda kafirai suke yi waɗanda wa qalu li ikhwanihim suke cewa dan uwansu munafikai eh darabu fil ardi aw kanu ghuzzan sai su rika fada yan uwansu wato mumunai kenan yan uwansu na cikin gari wajen zama kenan ba yan uwa na akida ba su ce idza darabu fil ardi idan suka fita yaki eh, suka fita wa'azi aw kanu ghuzzan ko suka fita yaki su ce laukanu indana da sun yi haƙuri sun zauna da mu kamar yadda muka ba da shawara ai ma matu da ba su mutu ba wa ma kutilu da ba a kashe su ba li Allah ya ce to yayi haka ne li yaj'al Allah zalika hasratan fi qulubihim domin Allah ya sanya nadama a cikin zukatansu wallahu shi Allah shine yuhyi wa yumitu shine mai raya mai kashe wallahu bima ta'maluna basir mummunai in abu ya same su ce inna lillahi wa inna ilaihi kafirai in abu ya same su eh dama mun gaya musu kar su je gashi nan sun je sun mutu da sun bi shawaran mu da ba su mutu ba to ka kuna gane bambancin masu imani da kaddara da waɗanda ba sa imani da shine Allah ya musu rijenda a cikin ayan yace law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim Allah ya ce idan Allah ya kaddara za ku mutu ko kuna kwance akan gadonku ne ranan sai kun fita kun je kun tare mutuwa in ji Allah to wannan shine a takaicin takaicewa da fatan Allah ubangiji mana albarka ya samu dace amin amin